حديث نقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أثر الدين عليه حقيقته فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا رواه البخاري وفي رواية له وأمره بصلاتها وانا حديث ينكر لك عبد الله بن عباس قال لك كاري جاء عبد الله بن عباس يقول أن امرأة ثابت بن قيس لم يماتر ونسى هذه لأكي كلا ثابت ابن قيس ابن سماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم تعدوا ولين النبي صلى الله عليه وسلم الله قال ثبت بريسي فقالت تتي يا رسول الله يا من ذن الله ثابت بن قيس مدينة بأي كرا ثابت ابن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين بانا أيضا تاتي تفكر بديئوسا وتفكر الدين yana da ɗabi'u nagari ga hakuri ga juriya ga murmushi ga duk abin da ake bukata ba mutum ne mai kaure fuska da yawa ba wala dinin ko ba na tuhumar sa game da addinin sa salloli guda biyar a yini azumin ramadana sadar da zumunci duk abin da ake kokarin so na addini yana kokarin yi abin da ba a so kuma yana kokarin bari a addinin sa walakin ne sai dai fani akrahul kufra fil islam abin da nake ji tsoro a cikin musulunci wanda duka da gidi al kubra anan ba wa al-kubru na fita daga musulunci ba a'a kufranul asir ke wa miji kangare wa miji rashin yi masa da'a da biyayya shine abin da nake da su to yana iya cewa yaya ga mutum da dabi'u na gari sannan ka fi da rukun da addini tare da haka mutum ta bijire masa zan iya bijire masa da miliyan da ba. ba wajen ba da addini ba yana da kiyamun laili da karatun qur'ani ga zikiri da sauransu ba wajen ba da zuwa da yaba yana da halaye da gari da murmushi ga kaza da kaza amma ba ya dauke masa cewa ta fuskar halittarsa da iya mai mummunan halittar da ji kawai ta gaji shi da mummunan halittarsa ta iya ba ya dauke mata cewa ta fuskar abin da ya shafi bukatar aure kullum da zurfi ya da mai kira da zaga kuma zaka da azumin kula. bukari da ba duka ba ita kan ayatul gula din to na bu lada a to kaga idan ba su samu kuna ganin akwai wani bangare na kasawa ga madauki ko da bai kasa a addinin ta ba ko da bai kasa wata fuskar wato ta dabi'u ne gari amma akwai wani bangare na kasawa da sarrafi tana jin tsoron kada wannan ya sa ya kasance ta fi gare masa kada wannan ya sa ya kasance ta yi masa da'a sai ya kasance ta yi abin da kira kufranul akir bangare wa miji karshe kuma mai ya ja mata kusan ubangiji to abin da ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ta da mutum Allah tabbata gare shi sai da ita rubina alaihi hadiqatahu kin zaki mayar masa da gonarsa ba ma sadakin sa da ya bayar gona a matsayin ita ce sadaki to yanzu kuma tunda ta ce ba za ta iya zama da shi ba shi ba zai ce ba ya santa ba sai manzon Allah ya ce rubina alaihi hadiqatahu za ki mayar masa da gonarsa فقالت نعم تسيئي إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أن الله سرى دا ممكن الله سبت جريتي سيدي إذا اقتدى وتثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا كارتقو نركا تقوم يومك سجدا كارتقو نركا تقوم تكيتا سجدا رواه البخاري ونا به إمام البخاري روتو وفي رواية له أو في رواية إمام البخاري وأمره بطلاقها النبي أمر فيه بسكنتا معناه باين يكرس بونك كده باين يكرس سكنتا abinda wannan hadisi ya nuna mana a cikin ana yin kulu'i ne yayin da mace ta ba za ta iya zama da miji ba kuma tana ganin ba za ta iya lallashin zuciyarsa ba ta yi hakuri a'a kila abin da ke sa ba za su zauna da shi din ba zai iya haifar mata ta kace masa biyayya wanda zai yi masa biyayya kuma na iya jawo mata fushin Allah to a irin wannan yanayi shi kenan tana da dama ta nemi wuce ya mata kuluyi wato shi kenan ta bayar da sadakinsa da yi ta sadakin da takarda a wajen ta ba su shi kuma ya suke ta ina ba an fahimta to shi ne malamai suke cewa to shi asalin kuluyi din menene hukuncin ta a shari'ance wajibi ne idan mace ba ta son miji lalle ne ta kuma kulu ko mustahabi ne ko kuma ja'izi ne ko ko mu ce ma ya haramta ta yi ina ka damu da to duk tattauna da malamai suke dai abin da suke kallo yanayi akwai lokacin da zai zama mubahi ya halatta yana halatta mace ta yi kulu to idan ta ya halatta ta yi ta yi kullu wannan game da matar da suke ganin matsalolin da ke tattare da mijin inda ta ga dama za ta iya yin hakuri kuma ta iya jurewa ta yi masa ba'a cikin duk abin da ya kamata ta yi masa ba'a tare da cewa akwai matsalar da take ganin ya kamata da ta rabu da shi amma sai ta yi hakuri duk wanda take ganin za ta iya yin hakuri za ta iya jurewa to wannan hakuri shi ne ya fi aula a gare ta amma a wannan lokacin in ta ki jurewa din sai ta nemi ya din wannan ya zama mubahi halal ne amma duk matar da ta san cewa abin da zai sa ta rabu da mijin ba za ta iya jurewa ba ba za ta iya hakuri ba ko alama in ma ta ce za ta zauna din ba za ta iya ba abin da zai faru shine za ta yi da gare masa za ta iya bigire masa to wannan wajibi ne ma a gare ta ma ta nemi kula ita da kanta wajibi ne ta kuluyi kuma ba ta amfani idan saboda haka ana lura da halin da mutum ke ciki kenan abin da ba a so shine kawai ba tare da wani dalili ba ba suka nemi saki ba tare da wani dalili ba haka kawai ba an dan ganin abin da ya zata haushi wanda ba kullum take yi ba ta ce kawai ita dole sai an sake ta wata haka za ta za ta rike miji din da ta kwanta ta ce ba zai tafi daga gida sai ya sake ta in ya rubuta ta kaddace ta karba ta gani daga take da ya ta ce a ah, baka yi ba sai ka kara sun kai uku akwai matan da suke haka dan neman tashin hankali ne ne to wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بعث فحرام عليها رائحة الجنة dukkan matar da ta kirke mijinta ta ce dole sai ya ce ta ba ta da wani kwakwaran dalili ba a shari'ance to ta tabbatar kaifin aljanna na haramun ne gare ta ba ma su haka manzo Allah alaihi wa mai dalili zama gaske in lalle dalilin gaske ne to shi kenan wannan ya halatta ke kullu ko ko miji abin da yake dacewa shi ne ka ba ta haɗin kai ka karɓi wannan abin da ka ba ka na da wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma suna tattauna akan cewa shin kullum yi din shi kansa saki ne ko ba take ne waɗanda suka ce kullum saki ne suka ce da zaran ka ce ga sadakin ka yafe mun ko ka rabu da ni in ta ɗauko sadakin ta da zaran ya karɓa to aure ya riga ya mutu ba bukatar sai ya ce na fi ko ya faɗa ko bai faɗa ba karɓar sadakin nan na rufe ne yana rufe ina faɗa hanta waɗansu suka ce a'a bayan ya karɓa dole sai in ya karɓa domin yake salati ma ya zalika au ba bihi lafzan ko dai ya zanto ya ce ya haka a zuciyar ya ta sadakin da niyyar saki ko ya zanto bayan ya karɓa din ma ya ce kuma na ta. babbar mutum suka ce wannan hadisi maza Allah sai ikbal al-hadika bai ce tsayanin ba kuma sai ce wa sallit ha ta sallita dole sai kuma in ya ce ne ya ce ta ina ba ba an san wannan kenan sannan waɗansu daga cikin malamai sai suna ganin ma shi kansa ma kullu yakin kun a yi kiransa da suna saki ko ko ba saki bane ba waɗansu suka ce ba saki bane fat lalata aure waɗansu suka ce a'a saki to abinda za a samu na fa'ida karkashin wannan safanin in mun ɗauki kulubi a matsayin alfas ne kawai lalata aure ne su kaga lalata aure da miji da wanda ba miji da kowa na iya ko ba su ba alkali na iya uba na iya fasawar malami na iya shi kansu miji na iya amma idan mun sai suke ne ya zai miji ina fata fahimta dan kira rana ba ta nan kanin kai mun kulubi ya kai usurancin da ka bayar idan zai dan minta alfasu ne ka kane da iya in ya ga akwai wata ta ko mahaifin ka da iya in ya ga akwai wata cutarwa ko alƙalin ya iya ce to amma idan mun ce saki ne to lallai fa wanda yake da ikon saki shine ya kowa sai ne ya su zance mafi ina fatan kun bayyana manzo Allah ya ce da shi ikbal al-hadiqata wa talliqha tatliqatan rawahu al-bukhari وفي رواية له وأمره بطلاقها ولأبي داود والترمذي وحسنه أو أنا حديث دمنا أبو داود والترمذي إمام الترمذي يأتي حديث حسن أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة أبو داود الترمذي في حديثه كما الترمذي يأتي حسن ليه abinda a hadisin ke cewa anna mar'ata sabis ibn kai lallai matar sabit ibn qais ikhtala'at minhu ta yi kulu'i ma'ana ta nemi ta ba shi sadakin sai karba don ya sauke mata aure din fa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam iddataha haiba da manzon Allah ya tabbatar da wannan cewa in kulu'i yayi sai ce to amma iskar ta haila ce ina ba ta gunta idan an kuma ce kuma ya kasance tana cikin tana yin al'ada za ta ta yi jini nan kenan za ta yi talata kuro ko jini uku ko tsarki uku kamar da malamin to wannan na ɗaya daga cikin hujjar waɗanda suke cewa shi khulu'i din ba take bane fas domin in ba take ne a Allah ke wal ku ya tarabbasna bi anfusihinna talata kuro to amma ga shi wannan yadda aka yi wa khulu'i idan kun ce saki ne dan mai manzon Allah ya mayar da iddar ta zanto jini ɗaya kaɗai ina ba ta fahimta dan mai manzon Allah sun ya mayar da iddar ta ta zanto haiba ɗaya wato jini ɗaya kawai dan ga kuma Allah ce faga ya duka ya ce faga annabi sallallahu alaihi wasallam ha haiba kuma hadisi ne sai to tare da haka su malaman da suke ya suke ne suka ce lafazin ikbal al-haqiqata wa talliqha ta talliqatan babu yanda zamu iya kautar da shi da cewa Eh, a kullum da kake bane tunda ba kuma Allah ce bayan ya karba ya tafi ka to amma sai mu ce ita wanda aka yi wa kulubi cewa za ta yi idda ne ta hanyar jini ɗaya kaɗai kamar an yi tafsirin ta ne daga umumin sauran mata wanda aka ce wadanda ah, sauran mutallaqat wadanda aka ce ta tarabbasna bi anfusihim salatata quru wa la ta'arudu bainal am wal kamar wancan aya ta shafi dukkan waɗanda aka saki matukar suna yin jinin al'ada to jini uku za su wannan hadisi kuma ya keɓanci wanda aka sake ta hanyar kulubi ita kuma ya ce a'a jini ɗaya kawai ina ba ta hanka wanda وفي رواية عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان ذميما وأن امرأته قالت لولا مسافة الله idza alayya la wannan fara bayanin cewa ita shi sabit ibn sayyid kana zaminan mutum ne da ya kasance mai munin halitta ma'ana ba kikkiawa bane ba wa annam ra'atahu qalat matarsa sai tace laula makafatullahi in ba dan tsoron Allah ba idza dakala alayya lokacin da wannan bayan Allah zai shigo gina la basaktu fi wajhi da kuma tufa masa yawa a fuska kada aiki ne yake kada aiki a maza dan manzo Allah yake yake ba yake ban nabiyya ahadika ta wa sallika wa sallika ولأحمد من حديث سهل بن أبي حتمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام وانا حديث كمان بإمام أحمد يروي عن حنبل daga sahal ibn abi hasma yace wannan shine farkon kullukin da ya faru a cikin tarihin musulunci wato kullukin wannan mata ta sabit ibn qayyim ibn shammas ina fata an fahimta to a take gidan wannan suna hadisan da suke magana kan kullum magana ta take ne mutaka sauki kwarai da gaske ta fuskar ayoyi aya kai da cikin suratul nisa da cikin suratul bakara ayar at-talaq marratan fa in takum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. to daga nan zaka tashi fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alaihima fi masjidati sai dai wannan gabar anan maganar kulli kadai take فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به إذا أنت تولم miji da mata da za su kiyaye dokar ubangiji ba babu laifi cikin abin da masu kasance kanta da shi ma'ana ta bayar da sadakinta ba idan ta iya masa da'a ba ba za ba da ma da ya kasance ita mace ba ita ce ba ta san miji ba miji ne ba ya san ba ta fa ba shi ne kawai zai saki saki ne zai kawo na amma da zai zo ya matsa mata ba hafi dafa jikar ayyawa ai shi idan ya sake ta yanzu idan ya sake ta dan saboda ya ji kawai baya sun zama da ita ba sai ke zanta mata yi ba ba shi ka ga ba magana kulli akwai ke fata da mutu da Allah ya yi mutu kadar hu ya zama muku kadar hu mata an bilma wa zuwa ta sanai hakan da lamu wa alaikum salam kana cewa idan har aka ce in namiji ya ji baya son mace kawai zai iya cikin ta ba tare kana cewa idan wato idan ya fice din da abin da ka fice nan ba ya ba sai ya rike ta baya ba ta hakokinta da ya sake ta tafi ta aure wanda zai ba su cikakken hakin da wannan zuwa wasu ne shi ne hukunci shi yasa Allah ke wani tabarraka yudin Allah kullum min sa'ati ko kana Allah wasi'an hakima shi ne miji in shi ne yaji baya san mace bayan to baya aure sai na kanta yanzu kuma soyayya ta ta kuma abin ya fita daga ransa sai yadda ba zan iya ba ta cikakken hakkin ta ba ko na koyarwa ko na koyarwa da sauran hakkokin da suke wajibi a kansa zai iya ana ta wannan aiki to mafi kyau gara ya sake ta ba a sai ya rike sai na zalunta ta gara ya sake ta wannan shi ji masa sauki a wurin Allah to amma idan ita ce kike ta fi haƙƙinta a zauna a haka shike nan ba da laifi kenan ta riga ta sarari nan amma ita kike ta ce ta yafe haƙƙinta ba tana buƙatar cikakken haƙƙinta sai kuma yaƙi to so yadda aka rike so yadda yake ɗaukar zunubi har yadda ta san ta kiyama ta da zulmi mai to shi ba shi kawai kudin suke ta don ya fi ta kuma yi masa kyauta ta musu daidai halin su daidai kyautar da zai baya daidai kudin da yake samu a wata wanda zai ba da dubu biyar bayar wanda zai ba da dubu talatin da bayar wanda zai ba da dubu ɗari da gida da mota duke baya dan Allah bai iya iyakance da yake Allah mun yi kabarin wa Allah muka kabar fa fasa'an bil ma'ruf haqqan lil muslimin wannan in shi yake gidan da amma idan kika fi ta ne mutaki to kaga wannan kudi ne kawai nasibin ka na abin abinda wannan hadisi yake nunawa nassin hadisi yana nuna ka karɓi sadakin ne gaba da malaman bukin suna maganar ya halaka ka karɓi abin da bai kai sadakin ba alal misali ka ba ta dubu ashirin ka karɓi dubu sha biyar ko dubu goma kuma ya halatta in abin ya za ta hanku da wani ƙarin dinkawa a kan ta sadakin ka ka biya sadakin dubu ashirin ta ta ta dole ta ka ba ta dubu ashirin da biyar ko talatin ka ce da ta yi na aure ki ne tun da ta kiri misali a daidai lokacin dubu ashirin da dubu ashirin in ya ɗaga kima su daga saboda haka a yanzu sun kin ba ni dubu arba'in ko dubu kaza duk za ta cewa wajen shekara tara ko takwas da suka wuce baya haka lamar suka faɗa amma nufin wannan hadisi yana nuna daidai abin da ka bayar shi za ka karɓa ba tare da kalmi ba tare da rigi wannan hadisin shi ne sauran malamai suka hujjar iqbalul hadiqata wa tallika ta tallika a wata ruwayar ma da yake ikbal al-hadika ta ce wala tazdad kai ka komai a kai daga ita sai ita akwai ruwayar da ta nuna haka wani ta riga ta wuce duk duk wani mutum da ya kai ina ba ta fahimta amma ina ƙara hankalin mazaji kada miji ya ji baya son mace kuma yana so ya karɓi sadakinsa sai ya zo ya rinka mulguna masa har ita ta ya fita daga ranta ta nemi saki sakamakon me wasa to wannan kuma Allah ya hana yace wala tumsiku hunna diraran bi ta'ata an gane ko ya kuma ce wala ta'budu hunna li tazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahsatimuhunna kar ku rike su ba da nufin zama ba sai dan ku musguna musu hakki yake kan cikin in kun hawa ku yi ta'addanci kuma ce wala ta'budu hunna li tazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna kar ku kunta musu dan dai su ko matsa ko kai su bango har sai sun bayar da wani abin da kuka ba su na tsirai Allah ce ba za ku yi haka ba illa an yi a fili da sahi da kin bayyana kuma da in kun yi alfata ina da lada ba zai ta to duk wanda da kayi zina to sai fi ce kin ba mu kaza na yau sannan kuma ka sake ta ka iya kai ta bango ko in ta ba ta har ka kwata ta ce sannan ka sake ta in kana da na kuma kana da na ita kuma ya zama mai da ai yasa abin da ya ce dukkan wanda ya san matan su zura fasikanci kuma ya ci da zama da ita ce baya da amfani ya zama da yau da yau sai mun shiga ta ai matar da aka sake ta ta hanyar kuluki ba ta da dukkan wani imtiyaza wato waɗansu ababai da aka ce miji yawa mace inda ta kince yi kamar mutuwa ta zama a gidan su sai idda ya ciyar da ita ya da ita duk babu wannan ai da kuluki daga lokacin da an yi hala ta rabu gani yanzu za ta kwashe kayanta daga nan babu wani magana su zama a gidan su sai idda tunda babu komai a cikin kuluki ina ba kuma babu komai a cikin kuma ta zama ta yi idda kuma dan kai a iya ne ko me la la la yau da su ba da zalika amra kuma kuma an wannan da ta da wannan wannan da ba kuma ba ba wannan ta idan mutum ya rabu da mace rabuwa da za a iya yin kome saki na ɗaya da na biyu ka'ida za ta zama gidan su kai idan ita sai zuciya ta ce ba za ta zauna ba ko ta suka zuba ta kwace kayan ki kika ta san yadda hakkin ta ba laifin komai a kansa amma wannan ba zai hana yi mata kyautar ta suka masa ba dole za ta wannan kyautar ko ta zama ita ko ta ko da in ta ci karɓa nan ma hauki sa ta karɓa ta bibi da ita kayan ai babu komai tunda babu komai babu gado daga lokacin da ya dace ba ta zama ba matar sa ba haka babu komai babu talaqi عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله wannan babu ne da yake magana akan kai menene ake kira da kai sannan waɗanne irin kalmomi ake yin amfani da su wajen saki an karɓi hadisi daga abdullahi dan umar allah su kare da a gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon allah sai da mutum allah su kare tabbata da shi ya ce abghadul halal ila allah as-salat mafi tsiyuwar halal a wurin allah cikin halal abinda allah ya ziki shine as-salat wato cikin aure wannan hadisi rawahu abu daud imam abu dawud ya rawaito wa ibn majah da kuma ibn majah wa sahahahu al-hakim kuma imam al-hakim ya inganta shi wa raddaha abu hatim irsal abu hatim yace a a rajihin zance shine wannan hadisi ne mursal to hadisi mursal kuma hadisi da an gane da haka da inganta ba hadisin da yake cewa cikin halal halal din da Allah ya kuki ne sulhun aure bai inganta ba dan ko da mutum hadisin ma mun kare ne ba zai yi ga halal ba kuma Allah yana ki shi dan Allah da kishi sai ne ko har to ba mai ya kasance wata halal kadai ba a adghadul halali a cikin wato kenan ya nuna banda su akwai dangin halal da Allah ke kansu wannan ne ya fi kun da mutuna na eh duk wannan labari ne mara tuji don kar za ka tafi a matar ka samu arzikin Allah da girgiza ko sauran ko birgin ka ba zai ba ne ba wallahi duk labarai ne hadisi ne marasa asali waɗanda in kawai don za ka tafi matar ka samu arzikin ka da girgiza duk labarai ne ba gaskiya ba ne an gane ku ha ba mun karanta ba hadisin ba manzon Allah ya rasu shi ma lokacin Allah ya tafi yana mun karanta hadisin ba na Bukhari bane ba ibnu Tunzawi aka ga manzon Allah ya amariya ya da ita yin bayan gare ta da sauran sahabbai suna tafiya shi da ita suka je wani lambu yace sahabbai su tsaya nan ku jira mu shi kuma yake kashi da ita manzon Allah sai ya ce za ki bani kai ki ce hawawa kai yau da kula ki za ta bani kanta da talaka kace da manzon Allah faɗa masa manzon Allah kuma zai a jikin da sai manzon Allah ya mai annan sai ce laqad ta'assu bi mu'az hakika kin bi mu'az da wanda ake neman ko kuma laqad bi hakika kin da wanda yake shine babban abin neman yake ina yake bi ahli ka bi daga lokacin ne suke da sallallahu alaihi wasallam Allah ya cikin bukatu da aka shi take abin nan shi ba wani sahabi wani ke daga cikin ba ne cikin manyan malamai da magabata aka tambaye shi wani zai ce masa talauci ya dame shi sai ce zai aure sai zai ya aure ya ce kai ni kuma auren fa talaucin nan ya abin nan ba sai to je ka sake ta kalmar da ta ya zo ya ce ka aure ya dame shi ai talauci ya dame shi ka ce aure yanzu kuma ya zo ya ce talauci ya dame shi ka ce je sake ta lokacin da ya zo yana fama da talauci ne kuma sai aure na ya tsammani yana cikin nas yan ayatan cikin suratul nur da Allah ke iya kunu ba qara ayyuhum Allah min fad in dai talakawa ne Allah zai wadatar da su da talalarsa to sai na ji kuma sun da talauci wata gaba a cikin nas wannan ayar ko kuma na hango ayar suratul nisa wa in tafarraqa yubillahu kullum min fad sai da ga kuma kin ne kan ayar inda kan da talauci da yasa kai ko kai aka ke kire ka kashin aure halal ne musamman idan akwai abu na kusuri ke zama wajibi ba a matar ka ba ta sallah misali ko ta ki yin aure ko ba ta tsarki kayi kayi karin karin sallah ka ki a wasu kuma da wani sai aure ce don me za ka fito da mawa ko tana son barasa kayi kayi ka bari ka ki ko za su kaji kuma da eh, abin nan abin nan a waje kana da samarin ta a waje to shi kuma duk mun ga karba ga wani wallahi kada an bala na tare ko zan ta ba kai kai ka dina fage dina da haram ne sun sun daga amma wannan haramun da mutum ya dimanta wanda yake mai tsanani ai ba ya fi da mutum ba shi ne ba ya fita haramu akwai zai tsakanin dimantar abu da rufin dimantar sa dimantar abu mutum ya mai tafiya al'ada ai ya zama abu da ai ko kuma idan miji shi na matar za ta mori mutum su haka kuma idan matar tana ba zai mori mutum su dan dole wani ba zai za ta kama ta dake jikinsa duk mutum da yin matar sa hakuri take amma yadda ya kamata ya mutu ta mori da mijin da ba za ta mori da shi bai kamata ba yana da walin idan ita ma'awar igiyar amma ko hira kake so sun kawar da kanta ikin za ta rinka mun kasuwa gaban ta saboda warin kwakwa Allah ya wa an ibn umar رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تهيب ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمت فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه وانا حديث عن جابر بن عبد الله بن عمر الله تعالى قال انه طلق امراته وهي حائض عبد الله بن عمر ya fita matarsa alhalin tana cikin haila fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin rayuwar manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata da ya tabbata a wata riwaya da ba ta bukari ba ba ta muslim ba cewa matar nan ta shi da ya tafi mahaifinsa ne yake sake ta ko wani fitowa umar ɗan kafaf riwaya da ba ta nuna ba ko ba ta da ɗan ta ta sai zai ga manzon Allah sai ni bar na san mata ta ko baba na ke kula take manzon Allah ke dole kai baban ka yana dawowa gida da ruwa ya baban ka da ta ma auna tana cikin haida ba ta cikin kawai sai ce ya tafi alhalin tana cikin haida فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك sai Umar ya tambaye manzon Allah tsara da mutane Allah tabbata gare shi ga Abdullahi ya fito mata ta amma tana cikin kwanakin tana cikin hailanta fa kana sai manzon Allah ce murru fa min rafi'iha ka umarce shi cewa ya dawo da ita thumma liyumsikha hatta tafur ya rike ta hakai ta yi sarki thumma tahiba sannan ta sake wani hailan thumma tahur sannan ta sake wani sarki thumma in sha'a amsaka ba'du wa in sha'a tallaqa qabla an yamat sannan daga baya in ya ga dama ya ci gaba da rike ta mutum matarsa in ya ga dama kuma ya sake ta tun kafin ya kusance ta fa tilka al-iddatu allati amara Allah wannan shine lokacin lokacin da idan dai wanda Allah ya umarnin an tuballaka lahum musa a cikin mata a cikin ka kuma mace ta gama al'ada miji bai riga ya fara saduwa da ita ba lokacin ne lokacin shi amma matakar mutum na cikin al'ada haramun ne mutum zai take a wannan lokacin ko kuma ta gama al'ada kamar jiya kuma ya ta da ita a wannan daren wanda bare shi ne take ta ha kuma haramun ne take a wannan lokacin dole ne ya fuskanci lokacin da yake ta gama al'ada ko bai fara ta ba shine ubangiji ta alaihi ya ayyuhan nabiyyu la tallaqtum an-nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda fa talliquhunna li'iddatihinna ma'ana ka sake su bayan sun kammala sarki dan su fara inda suka yi yana ba ta gumbayin ta to wannan shine abin da ya faru to amma abin kan bayanan gurin ya shiga cikin kwanakin al'ada idan ya je ya wala ita ta samu sarki ba shi kenan ba lokaci yayi to amma sai manzo Allah ce ka ce dawo da ita har sai sarki sannan ta sake yin wata haila ta yi tsarki sannan in ya ga dama ya rike in ya ga dama kuma ya ne hikima haka wani ya zama ballagawa ne a gari dan manzon Allah ya nuna wancan lokacin da ya yi ciki ba lokaci ne da shari'a ba ta yadda ya tun da shari'a ba ta yadda da ya ciki a wannan lokacin sai ya je ya yi to yana bukatar a kawo sa masa da shi za aka ba wannan punishment din to zai dawo da ita har sai ta yi sarki ta sake yin wata al'adar kuma ta yi tsarki sannan in ya ga dama ya rike kayanta in kuma ya ga dama ya sake ta ina da kuma fahimta وقد عليه أن حديث الإمام البخاري الإمام مسلم ذكرته وفي رواية لمسلم أو في رواية مسلم مدالة في مرء فليراجعها كتب في يداود إذا ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا sannan ya ga dama ya sake ta tahiran ya ma tana cikin tsarki aw hamila ko kuma da abin nufi ya zana nan wurin da aka ce ya dawo da ita har sai ta yi tsarki sannan ta sake wani jinin sannan ta yi tsarki sannan ya gada ma take in ya gada ma yi to wannan lokacin da zai tsarki sukan makantan kwanaki na al'ada da tsarkin da ta sake yi har zuwa lokacin da za ta sake ta al'ada ta biyu sannan in ta gama in ya gada ma take in ya ga dama lokacin da ya dawo da ya halatta ta tsarki da ta zanata. ta ya halaka ya halaka saboda wani kusa ya halaka a wannan riwayar yake sun man yusallika ha fahiran aw hamilan a cikin da ya dawo da ita ya iya wa kusance ta tunda gashi an ce daga baya kuma ya sake ta ko dai in dai karfi ko kuma in ya san da mutum da juna biyu in babu kusanta ina maganar juna biyu za ta sannan kuma wannan yana nuna mana a ce sakin mace lokacin da take da juna biyu ba su za a bane ba ba kuma kuskure bane ba dan wadansu daga cikin malaman kuskure suna sanya in mace tana da juna biyu ba a sakin ta ubangiji ko bai haramta ba ubangiji dan tabbatar da cewa ana iya sakin matar sai ba sai kawo ga yadda za ta yi iddata wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada'na hamlahunna inda babu take magana iddata ta zo daga kuma kuma wannan hadisi ne musulmi na kara tabbatarwa ثم ليطلقها طاهرا او حاملا wato kuma a takaice shi saki kashi biyu ne akwai saki na sunna akwai saki kuma na bid'a saki na sunna da kuma saki na bid'a saki na sunna shine mutum ya saki matarsa a daidai lokacin da ya tabbatar ta kammala tsarki daga al'adar ta bai riga ya fara kusanta ba sannan kuma ya kasance saki sai yayi to wannan ya zama saki na kenan na sunna kenan amma saki na bid'a mutum ya saki tana cikin kwanakin al'ada ko kuma a'a ta yi tsarki amma ya kasance ta a tsarkin sannan kuma ya gani sai ya saki ta ba tare da ya samu tabbas in ta samu juna biyu ko ta samu ba ina fata an fahimta to duk wanda ya zama saki ne na bid'a kenan ko kuma a'a ya zai saki uku lokaci guda cikin kalmar ɗaya ya ce ya sake ka ya sake ka ya sake ka ko ya sake ka duka wani ana kirga ta a matsayin take na gida ina ba za mu fahimta mhm. bayani zai zo malamai suna tattauna kan cewa idan an sake mata a cikin kwanakin al'ada mun ce rubuta da zai mai da ita ba ma wannan sakin ya yi ko bai yi wa ina tattaunawa waɗansu suna cewa bai yi ba irin su ibn qayyim haka suka cewa sun san bai yi ba a cikin zadul ma'ad waɗansu kuma suna cewa yayi sakin da aka yi dai matukar ya kai cikin haila din duk da yayi sabo amma suke yayi sai dai idan take ne na daya ko na biyu wanda dama ana komai to ne murhu kuma da jiha sai dawo da ita to wannan hukuncin dawowa da ita me hukuncin dawowa da ita musabi ko wajibi wajibi dan manzo Allah ce murhu fali rajiha kaga sai ul amri ya amfani ne wanda umarni daga Allah ko manzo na daukan ta matsayin wajibi sai in an samu wata karina da za ta karkatar da shi daga wajibi zuwa mustahabbi eh. sai a kuma samu ladan inda an ce samu ladan shi ne kullum bid'atin balala zai amma yayi ko bai yi ba ina ba ta gafarta in eh, an ce saki yayi ya na hadisin kullu bidatin dalala in an ce bai yi ma ya hana hadisin kullu bidatin dalala shi hadisin kullu bidatin dalala yana nuna abin da aka yi laifi ne <laughs> yanzu da mutum yin kisan kai ba laifin bane ba kisan yayi ko ruwa وفي رواية أخرى للبخاري وهو بفتح تطليقه a wata riwaya ta bukhari wa hudu wa hudu bakai wa hudu bak an kirga wannan saki da abdullahi dan umar wanda aka ce bai dawo da ita an kirga shi ta kalli kafin a matsayin saki daya shi ibn qayyim bai ga wannan ziyadar ba a cikin rubutun sa da ya azabul ma'ad ko kuma ta zama ta hanyar da da'ifi wanda shi bai da ita kuna fatan kun fahimta wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imamu muslim qala ibn umar abdullahi dan umar yake amma anta طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تهيب هيبة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمرتها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد أتيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك عبد الله بن عمر وافق على wa rukun da zai ce ya طلقتها واحدة أو اثنتين قال ابن عمر عبد الله بن عمر يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها يقول لم يكن كيف كيف تجي تيني كوبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم domin manzon Allah kira da mutum Allah tabbata gare shi amara ni an uraji'aha lokacin da nake cikin matata yayi umarni in dawo da ita don ba umsu ta haka nan rike ta hatta ta hida hatta ta yi al'ada ta kamara har da kan ukura wata ta biyu sun ba umsu haka nan in ɗanyi mutu jinkiri hatta ta tsara hatta yi ɗarki sun ba wata liƙo haka mula na mutu ha sannan in take ta kafin in kusance ma'ana kai wannan ranar lokacin da aka baka ba ka yi amfani da shi ba sai ka zo kana son ka hada guda uku lokaci guda yake wa amma an ta tallata haka lasar yanzu kai gashi ka zo ka fito ta ciki uku fa kada akwai ta rabbaka fi ma amarka bihi min salati imra'atika ku ce ba ta fa ubangiji ka cikin abin da muka umarni da shi na cikin matarka ka da ya tabbatar maka da cikin amma ne ko ma'ana wanda zai ce ya take ta ciki uku wannan kalmar da yake ya take ta ciki uku za a kirga ta a matsayin ciki daya ku nuna da sabo kadar ta aka yi ne ya ta ko zai hada uku ina fata an fahimta وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك بكل لون الرواية بكم أو في رواية دبنت مسلم عبد الله بن عمر يقول فردها علي lokacin da نفسك ما ta dace الله يمر من ya ولم يرها da ita walam yaraha sai'a bai da komai tattare da ita ba bai me yake nufi da bai fito lokacin da wannan sakin ba a nan ne ibn al-qayyim suka fahimci wato manzon Allah bai kirga wannan sakin a matsayin saki ba ina ba da fahimta sai suka fahimci ne manzon Allah bai kirga wannan sakin a matsayin saki ba kamar bai yi bane kawai tun da na cikin kwanakin al'adar wala yarha shay'a wa kana yake idza tahurat falyutalliq aw liyantik sai ya rike ta har idan ta samu dauki to daga nan ko dai ya saki ko kuma ya rike to za ta farar kwalli ballik aure yau suna ba ta an fahimta to waɗansu malaman kuma suna fassara kalmar walan yara ha a. dan Allah bai ga wannan lokacin lokaci ne da ya dace da saki ba wajen bai kirka cikin a matsayin saki ba suna ba ta an fahimta a'a lokacin ne manzo Allah ya ga rashin dacewa da yin saki duk da cewa an yi shi ta sai masa hukuma ma cewa ya mayar da ita sai ta yi aiki da sakin adab da wajen sarki da nan kaza saboda rashin dakiyar ne lokacin da ya fice amma ba don cewa take da yi ba وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الصلاة واحدة فكان عمر فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو انضلناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم وانا حديث عن كفر عبد الله بن عباس الله سبحانه وتعالى قال يتي كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم saki يا كفن في lokacin من Allah الله في mutum Allah الله تعالى tabbata gare وابي بكر Abu ابي بكر lokacin من خلافه عمر da kuma shekara biyu a farkon halittancin Umar salatu salatu wahida ana kirga saki uku a matsayin daya har annan ya bar duniya saki uku ana kirga ta a matsayin saki ɗaya haka Abu Bakar ya halittanci ya wuce a kuma shekaru biyu na farko na lokacin halittancin Umar dan Khattab duk saki uku sunan ka daya fa kala Umar lokacin Umar sai Umar ya mutane na ta yin saki barkatai ba tare da tsari ba sai Umar ya ce inna an-nasa qad ista'jalu fi amr mutane ba sun yi gaggawa matuƙa cikin wani al'amari kanat lahum fihi alatu wanda a cikin sa an ba su damar bi a hankali wato kai saki da har sai ta kammala ta in ka ga dama ka dawo da ita in ma ka sake auren ka sake na biyu kuma har ka zo ka sake yin gobe sannan ka sake yin na uku to wannan shine aka ba su dama cewa da lahum fihi alatu to wannan abin da suka yi na gaggawa kan abin da aka ba su dama su yi jinkiri a ciki shine Umar ke cewa innan nasa qad ista'jalu fi amri mutane ba sun yi gaggawa cikin wannan al'amari kanin lahum fihi anatun wanda a cikin wannan al'amari an ba su damar bi a hankali falau an bainahu alaihim ina ma a ce mazartar muku da shi mai ruwa ya ce fa an bahu alaihim sai zartar muku da shi kawai ya kafa doka a wani hukuma daga yau duk wanda ya ba shi kusin matar take uku lokaci guda to suna ya zama take uku kuna fata mun fahimta wani hadisi ba muslim ne to wannan yake hujjar malaman da suke ganin take uku lokaci guda ana ganin ta a matsayin saki uku tun suka ce suna aiki ne da sunan Umar kafa amma sauran malamai suna magana cewa abin da ya faru lokacin annabi har annabi ya duniya ba shafi abin ba ba da yadda za a aikin wani sahabi zai shafi da na akan samu salman kalmantar ne ta hanyar wahayi gaba ko aya da aya ko aya da hadisi ko hadisi da aya su ne sai da suke zai shafi ɗaya amma aikin abubakar ko aikin umar bin khattab ko aikin usman da da wata daga cikin su da zaka wata aya ko ne kuke da cikin musulunci ina ba da mun fahimta kike inda akwai bukatar a mayar da suke uku ya zama suke uku a lokaci guda ma kana rabu kana tsira wani ki da zai mantuwa ba sai a saukarwa da annabi wahayi ya san wannan amma har annabi babban duniya duniya musulunci tana kaukan cewa suke uku lokaci guda suke uku abubakar ya zo ali ban kuwa da bar duniya haka shi ma umar bin wahayi ke kada bi cikin lokacin sa ba ana dauka a matsayin haka to shi yasa malamai da ba su da wannan fatawa ta Umar ba suke ba hanzari ta hanyoyi daban-daban hanzari na farko suka ce aikin sahabi ba zai warware aikin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa don saboda manzan Allah kana da tabbacin da zai kuskure ba amma sahabin nan ba ka da tabbacin zai kuskure ba ba masu a tsammanin ne a ta magana ta biyu suka ce da Umar ya yi ce ita kuma fatawa za ta kan cikin Qur'ani ko hadisi amma abinda manzon Allah ya ko musharri ne shine mai kar'antawa tunda wahayi ake masa Umar ko fatawa ke ba ke kar'antawa ba ina ba dan fahimta na uku suka ce abinda Umar yi yayi da ta fuskar ijtihadin ta ko ba an ijtihadi kan abinda sai nasi a kai na uku suka ce abinda Umar ya yi. ya yi ne a wannan lokaci don ya rage barna illar da ta sa yace duk wanda ya uku ya tabbatar masa da uku saboda a daidai lokacin ka kai mutane waje ka kaɗan uku ka kaɗan uku to dan ya hana yin amfani da wannan kalmomin sai ya wannan ba ko da sai da shugaba ke yi kamar ta'aziri ne ina ba damu da ka ko a ta'aziri ko da babu nufi a ba miki da yin istihadin sa ya kai ya kace ko ya ɗaure ko ya tara duk zai yi ko da kana suna ba a yin tara cikin ta'aziri amma dai wannan maganganun ne dai na malamai amma da abin da ke yanzu ta'aziz ne umar khattab amma shi jabal islam zirkin yake cewa shi dai na ganin ijtihadi ne tunda kawai ijtihadi ijtihadi kuma zai yanda zai zai kuskure saboda haka wancan kuma da hadisi kuma duk da kuma rubin nan tunda ga nan ya ga magana akai ina fata an fahimta ta haka da zance mafi inganci wanda babu wani kana kana kanta ne dan an fito mutum cikin uku lokaci guda a tana kai da su a matsayin sarki ɗaya ne kuma kwanaki na faɗa muku shi zai ba abin da yake cewa yake lokacin da ka kai da wani na ka ce

kuma ya zama da fatawar dama malaman da za su ba shi wannan a malikiyarsa kawai saki nawa wuce uku ka ita zama uku ta tanki a zo gani gaira sai ya zaji jiki daga baya shi da kansa amma duk wanda ya fi tsarin sunna ba zai da za wahala da yawa duk dai ne ba bambanci ba bambanci wani ya zo ma ya samu abdullahi da abada sai ya fi ɗari abdullahi da abada sai ka ɓata yawan bakin ka sai Allah zai karɓa <laughs> yace ka bata ran bace da kuma ka saba ubangijinka kuma ɗaya ne na eh a ah, in dai mutum ya cike matar saki daya in dai sunan sa daya sawa'un ɗaya ne na daya ko kuma yayi na biyu ko kuma ya faɗo lokaci guda wanda da ɗaya ne ta ce ba za ta dawo to in ta ce ba za ta dawo kila ita ta dogara da wancan fatawa ba za ka kana da laifi ba a lokacin tunda dan adam na yin aiki ne da gurbada abin da ya sani ko ba haka ba amma in ga shi an riga an fitar da hujja ba ta da hujja za ta ce ba za ta dawo wurin mijinta ba ai da galibi mutane duk wancan fatawa suka saba sun sake uku nan sunan sa saboda haka ko da mutum ya je da matarsa ta ba za ta yi ba to anan gurin ba za ka zarge su akan rashin yadda su ba iya zalika ma ba da hukumin ilmi makulun ilmi to kenan gani za a saba wa ubangiji aikin da ke sai ka kai musu nasiha ko da ke idan kai ba za ka ba za ka ba wannan ba <laughs> eh? da goma ba ba ka sa eh da ya kai bakin ka gudu guda ba wani <laughs> da yana daga cikin abin da muke tattaunawa a Kano lokacin da aka ba mu radar kundin shari'a da za a fara aiki da shi dan Ramadan din nan waɗansu hukunce hukuncen da an gina su a malikiya kuma ga shi ƙarar sun saba ma hadisi to an yi kai ruwa rana sosai da sosai an kai ruwa rana kwarai da gaske saboda akwai abubuwan da za a da a zahiri ga su yadda suke an riga an saba jinsu su amma kuma ƙarar sun saba ma nafsi a wajen haddi mun ci karo da irin wannan matsalar haka a cikin abin da ya shafi irin wannan matsalar saki mun ci karo da irin wannan matsalar da waɗansu matsalolin da dama kamar ba barawo a cikin harkar gwamnati na ma mun ci karo da irin wannan matsalar ina fata mun fahimta duk mun samu matsaloli irin wannan amma da waɗansu an warware su waɗansu kuma an ce a ba su lokaci da nan da ba a warware sun na wanda وعن عمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال ايل أيلأب بكتاب الله وانا بين أظهركم كده تقول لما أنا ما نجي ذلك يا كما تنامون كلا تتقو وجوانتا حديثا lamba ta biyu da hadisin da yake magana kan cewa saki uku lokacin manzon Allah saki ɗaya ne haka lokacin Abubakar haka farkon halifancin Umar ma'anahu anna talaq al-waqi al-ana thalathan kana mawqi'an fi ahd an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa Abi Bakr wa wa sadr khilafati Umar wahida malaika abinda ake nufi da wannan saki uku da mutum zai faɗa yanzu a da lokacin manzon Allah saki ɗaya ne haka lokacin Abubakar haka farkon halifancin Umar dan Khattab dukkan ana kirga da mutum saki ɗaya qala al-hafiz bil fath حافظ ابن حجر الأسقلاني يا ya faɗa cikin littafin الباري bari sahih البخاري ومن القائلين wa min al-qa'ilina bit tahrim yalzum man kana idza yake daga cikin malaman da suke ganin cewa idan mutum ya saki matarsa saki uku sakin nan haramun ne amma kuma sakin ya dazince shi daga cikin su akwai mai cewa idza tallaqa salatan majmu'atan waqa'at wahida idan mutum ya saki matarsa saki uku karo guda lokaci daya to saki ɗaya ne ya auku wa huwa qawl Muhammad ibn Ishaq wannan ko ita ce maganar Muhammad ibn Ishaq muhtajjan bi hadith rukana wa hadha al-hadith nassun fil mas'ala yace yana kafa hujja da hadithin rukana shi ko wannan hadisi nassi ne karara cikin wannan mas'ala an gane ko bai kawo hadithin rukana din ba yana nan gaba zai zo cikin wannan babin cikin littafi to akwai wanda ya shafe a nan cikin aha la ya da ta'awil alladhi fi ghairihi min riwayat ba zai taba karban tawili ba irin tawilin da zai iya yiwa a cikin wata riwayar da ba shi ba wa hadha al-madhhab an aliyin wa ibn mas'ud wa abd al-rahman bin auf wa zubair malai yace wannan ko ra'ayi ko wannan fatawa cewa suke iko ana kirga shi suke da inda lokaci guda ne haka aka rawaito daga Ali bin Abi Talib da Abdullahi dan Mas'ud da Abdurrahman bin Auf wa Zubair da kuma Zubair ibn al-Awwab wa na kala Ibn al-Munzir an ashabi bin Abbas haka ibn al-munzir ya rawaito wannan zance daga daliban abdullahi dan abbas ka kamar ata ibn abi rabah wa tawus da kuma tawus ibn kaysan al-yamani wa amr ibn dinar da kuma amr ibn dinar manyan tabi'ai ne wadannan duk suna kirga saki uku lokaci guda sunan sa saki daya قال ابن القيم ابن القيم يقول فهذا خليفة رسول الله وان خليفة من الله ne yana nufin Abu Bakar والصحابة كلهم معه في أسره ga sahabbai gaba ɗayan su suna tare da shi a lokacin wa salasa sinina min asri umar har ma da shekara ta uku lokacin umar ala hadal madhhabi duk suna kan wannan mazhaba ta cewa take uku lokaci guda take ɗaya ne falau addahum al'ad bi asma'ihim wahidan wahidan annahum kanu yarawna salasa wahida lawajadahum yaziduna ala alf ala ala alf qita'a yace da a ce mutum zai kirga waɗannan sahabbai ko tabi'ai a lokacin abubakar siddiq waɗanda duk suke ba da fatar suke uku lokaci guda take ɗaya ne inda mutum zai kirga su ya ce da wane da wane da wane la wajadahum yaziduna ala alfi kitsa zai samu sun fi mutum dubu da suke ba da wannan fatawar kama da kara Yunus ibn Bakar a nibin Ishaq kamar yadda Yunus ibn Bakar ya rawaito ko ya ambata daga ibn Ishaq Bakar ibn a ibn Ishaq daga ibn Ishaq wa kullu sahabiyyin min ladan khilafati Siddiq ila salina min khilafati Umar kana ala kana ala anna salata wahida yace duk wani sahabi da ka sani duk wani sahabi da ka sani tun daga lokacin Abubakar har zuwa shekarun ukun farko na lokacin Umar dan Khattab yana nan kan wannan fatawa ta cewa saki uku ɗaya ne wa hadha ijmau asbatu wa asahhu mimma yata'ihi al-tarf al-akhar yace wannan ijma'in shine mafi tabbatuwa shine mafi inganci sama da abin da ɗaya bangaren suke da awarsa wannan nufin ɗaya bangaren wanda suka ce saki uku ya zama uku أن الإجماع انقضى من أهل عمر إلى الآن وسوسنا تواجه أيضا بلوكة عمر أن خالتي ونقابين إجماعي <laughs> إلى الآن هل يزوى يوم على وقوع الثلاثة ثلاثة أكل جاسوسي أكو يا أكو shine ibn kai yace in ma kuna da awar ijma'i akai a wancan to ijma'in kan na lokacin Abu Bakar ya fi karfi sama da naku ya fi inganci sama da naku ya fi marwaita sama da naku fa innahu la yazalu fi kulli asrin min ibnu kai ce muna da tabbacin lokacin annabi da lokacin abubakar da shekara uku farko na umar magana da ake ta yi amma daga lokacin da umar ya tashi ya samu wajen sun bi shi amma ba a taɓa samun wani zamani ba tun daga wancan lokacin da umar ya tashi zuwa yau ba sai a cikin zamanin an samu masu fatawa irin ta wancan zamanin farko cewa su ɗaya ne ɗaya ne ɗaya ne ba su bai zama uku ba kuna ba da gumma yadda ibn ya yayi wannan magana ne fadi cikin littafin zadul ma'a fi hadith sharri ba wannan sai dai a yi taɓa mutane a hankali a hankali abin da dai wato amfanin abin amfanin mu gane ɗaya ɗin ne na farko dai tun da aka shari'a ta tabbatar da kamata muke ne ita mace ta zuwa ta koma mijin wani mijin ta mijina sai koma wurin matarsa ko mu haramta masa dai da mu haramta mun haramta ba ne suna fata mu to amma yadda ko mutane suka gina akan wancan bai kamata ko mu zo mu ce rana ɗaya za mu cire su da karfi ba kuma a ci za a busa a ci za a busa shi yasa amfani ya da ilimi cikin jama'a kenan dole sai ana karatu dole kuma sai ana yada ilimi kuma idan ana karatu dole kuma ana karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta hadisi shi ne walwale matsala matukar ba a karanta hadisi to za a shiga rudani mai yawa da yake so kace malam akwai waɗanda suka faɗa haka amma ni ban san wannan riwaya ba inganci ko rufe inganci da haka ban faɗe ta ba akwai wanda suke cewa da karshe Umar ya dawo daga wannan fatawar amma ni dai ba da tabbar game da haka koma kan hadisin wa amma Hamud ibn Labid radiyallahu anhu qala ukhbira Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an rajulin tallaqa imra'atahu thalatha tatliqatin jami'a an karbo hadisi daga Mahmud ibn Labid yace an labarta manzon Allah tsara da mun tabbata gare shi wani mutum da ya saki matarsa saki uku a haɗe ba kama ghadban sai manzon Allah ya tashi yana fushi ثم قال سنيتي أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم shin yanzu za a rinka wargi da littafin Allah alhali ga ina tsakanin ku ba riga ma na bar duniya ba tun ina nan dare annabi ya nuna fushinsa game da wannan hatta kama rajulun faqala ya rasulullah har wani mutum ya tashi yace ya manzon Allah ala aqtuluhu in je an kashe shi رواه النسائي والنهديثي إمام النسائي رويته ibnu hajar yace warwatuhu muwattaquna marwayatan su don amintattu ne tare da haka dai wannan hadisin da ibi ne Sheikh Al-Albani ma ya da'ifan ta cikin da'ifal jami karkashin hadisi na 2183 wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala talaqa Abu Rukana ta umma Rukana ga hadisin Rukana da muke magana da Malam Dawud talaqa Abu Rukana ta أم كان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت kaga wannan hadisin ya fito wa makarara don wancan cewa a lokacin uku ɗaya ne ba annabi ne faɗa da kansa ba a lokacin abubakar uku ɗaya ne ba ne faɗa da kansa ba abdullahi da abubakar me ke ba da labari ko su da abdullahi da abubakar labari to amma a nan gurin wannan mutum mai suna abu rukana ya saki matarsa mai suna ummu rukana sai manzon Allah ce raji imratak je ka dawo da ita fa qala sai ce inni qallatu wa salatu yace manzon Allah suke uku mata fa wato suke uku a cikin kalma daya qala sai manzon Allah ce kada alimtu na san uku ne raji ha dawo da ita uku ya rawo kenan inda rawo ku da Allah <laughs> zai ce zai aika to wannan shine hadisin Abu Rukana wanda ta da kuma ɗayan ke cewa ya wa fili ko abin nan mai ta'aliki ya kanka yake cewa ya wa fili saboda kowane hadisi dan nasin sa baya karban tawili mutum ne da ta aikace ya saki mata yace manzo Allah ta dawo da ita ta saki uku ne ita lokaci guda yace dawo na san uku ne dawo da ita wannan hadisi Imam Ahmad bin Hanbal ya inganta shi haka Imam Al-Hakim haka Imam Al-Zahabi Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan haka sai kuma turutun albani ma ce hadisi ne hasan cikin irwa ulgali kaga malamai na bada ne yanzu sun inganta shi hadisin ummu rukana wa fi lafzin li ahmad a cikin wani lafazin na imamu ahmad طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثة أبو ركانة يا سكما ترسى مجلس يفتح كلمومي أكو فهزن عليها يفشي فقال sallallahu alaihi الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها واحدة ما زال لا تأتي في ne. وفي fi sanadihima ibn ishaq wa fihi maqalun amma cikin wannan wannan sanadin akwai muhammad ibn ishaq sahib siyar to shi kuma akwai tacewa cewa game da shi shi muhammad ibn ishaq sun ce mudallisi in dai ba ya ce haddasa na ba in dai ya ce an hadisin sa sa'ifi ne amma in ce haddasa na to sai a karba Allah ya kalli ko da ne wancan da bayin ya wadatar ga kuma wancan na Abdullahi da Abbas وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه إمام أبو داود يا ريتون حديثي توتهن يا دبان ما في إن لنتوا سما دوانا أن ذلك أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما ضعيفني أن ذلك in mun bi sanadinsa shi kadai da ifi amma dai wancan na ummu rukana ya riga ya tabbata dan can wurin kaga abu rukana ne wannan kuma rukana ne shi kadai ake maganar ya kuma ta mai suna suhaima to shine muka ce wannan da ifi ina ba fito da nan da kyau a hadisin tazuna ana ummu rukana din can da yace ya saki matarsa sai uku manzo Allah ce dawo da ita na san uku ne Mallan ya lamba daga kasa ko wanda ya kamata mu karanta ta yace lafzu inda abi da tallaka عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ونكه امرأة من مزينة فضاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذها من رأسها ففرق بي ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل قال راد امرأتك أم ركان وإخوته وإخوته فقال إني طلقتها ثلاثا قال قد علمت رادئها ثم طلع عليه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واهل العدة wato لفظ من كان حديث yake so كاو من mana shi da لفظ من حديث hadisin ابو داود mutumin da ake kira abdu yazid wanda shine aburu kana din aburu kana da ma'ayar kunya ce amma sunan sa ne abdu yazid mutumin da ake kira abdu yazid wato aburu kana shine yake kuma tasa mai suna ummu rukana wa nakaha mar'atan bin muzaina sai dai auro wata mace daga cikin kabilar banu muzaina to me faru فجاءت النبي sallallahu alaihi عليه وسلم sai wannan mace sabuwar da ya auro bayan ya saki ta sada sai ta zo wajen annabi fa qalat tace ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذها من راسها tace wallahi wannan mutumin baya wadatar min da komai sai kamar da filin gashin nan da kai ta tsugo wani gashin kanta tace in wannan gashin na iya biyan bukata ta wannan na biyan bukata kai dai masa sababi da yawa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me ya faru daga nan fa aka bi bin nabi sallallahu alaihi wasallam haliyatun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bishi game da abin da aka yi wa Abu Rukana fa da Abu Rukana wa ikhwatihi sai kilawo dan wancan masu kula da aka saki. tare da yan uwan sa kannan su kenan kamar Rukana din shine babba kenan manzo Allah ya kirawo su kuma qalan bil sa'i wanne yace da waɗanda suke zaune tare a tarauna fulanin bin ne kaza wa kaza min abdi yazid wa fulanin bin ne kaza wa kaza yace wa sauran sahabbai suke zane yanzu dan Allah wannan rukana din nan to ga fuskar shi yayi kama da Abu Yazid ba ce yayi kama da shi yanzu dan Allah wannan kuma ba ga kafarsa ta yi kama da ta Abu Yazid ba sai lalle yi kama da shi yanzu wannan kuma hancinsa ko kafa ɗinsa bai kama da me yake so ya wannan matar rabbi ce ko ba da amfani ba da amfani ake ba da ina wani ƴaƴan rasu ko ba ta gurin ga dai kawai dai wani jafa'i ta so ta masa amma ko ta fake da nan gurin dan nan gurin idan mata suna so su yawa mutum da su ko sai su fake da ita wannan bangaren kawai sai a ganka wani so so so so ko yoyi ba ka da su ko shi ba ka da amfani shi kenan ka bar gashin gida to manzo Allah sun da wanda yake mafi fasaha masu fasaha sai mai masa da masa ne yasa aka kira ƴaƴan masu su sada ya kalli sahabbai wannan babban ɗansa kenan wane ba ta wata tsakanin su da akwai zauna kai wannan fa akwai wannan fa akwai to ya aka yi aka yi <laughs> in dai ba da wani amfani ya aka aka samu wannan kenan to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan qalu na'am sahabbai suka ce haka ne qala annabi sallallahu alaihi wasallam abdu yazid sai manzo Allah ya daga kai bayan ya gama wannan bayani yace da mijin shi abdu yazid kenan yace falle ta sake ta tun ta ce baka da amfani sai kita fa fa'ala sai ya sake ta qala sai manzo Allah ce radi imra'ataka ummaru kana wa ikhwatiki dawo da matarka uwar waɗannan yara inda kita san amfanin ka daga nan ne ya faru sai ce inni tallaqtu ha salatan ai saki uku ne wajen manzon Allah saki uku cikin kalma guda na sai na saki ki saki uku ko na saki ki na saki ki na saki ki an gane ku. kala sai manzon Allah sai kada alimtu na san ukun kai raji'iha dawo da ita dai ثم ثلاث فلما ذا الله يكرنتا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال أبو داود أبو داود يتي وحديث نافع بن أجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانا طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحه لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به wannan hadisin kuma wata ruwaya ce daban yake cewa ta kwance inganci wajen gurin ya riga ya cika hadisin ga tsawa ya take sosai kuma hadisi ne ingantacce dama abin da yake mai daɗi idan kana da hujja cikin qala Allahu qala Rasulullahi in ba haka ba shikenan yanzu da wani ya ci tsaka sai ce ai ta ya ce kaza ta kanar ta da ta da ya zo nan wani ya ce mana ya zage ku kaga sai ka ce da siya a ba shi ne ya faɗa ba ga hadisun nan cikin bulugul maram abu <laughs> a cikin bulugul maram a duba a gani sai dai ko ba a ce ɗin ba to amma mutane yanzu suka tashi ba su yin adalci amma ba su ce wane ya ce manzan Allah ce a sai su yi iskadin manzan Allah tun da sun faɗi manzan Allah wanda ya su faɗa aiwawa ba ne in su sun kiyar da shi zai yadda sai su rufe ba za su ce manzo Allah ya ce ai wani ya ce suke uku lokaci guda sun yi ai wani ya ce kaza ai wani ya ce kaza ba za su taro hujja da kaka da hujja da ta ba don saboda kasa ba hujja ka mutane su yadda to kaga wannan shine rikin adalci Allahumma to ina ga sai mu dakata nan gurin abinda muka faɗa game da dai Allah ya ba mu lada wannan mutum kuskure kuma Allah ya shafe mana gobe sama daura a akan shawari da ke zo masu ya kamata da da kasa kamar a waje da ina ganin nan sai mai sun da ake tara kuma abin da yawa wasu a kasa wasu kuma na ga abin da ɗan kamar da ɗan matsala kuma an samu a waje zai yi ƙananan a zai abu da zai kara da ina ji yanzu sun ji za su tattauna su gaji su kuma assalamu alaikum wa rahmatullah a tambaya na farko da shin malam menene hukuncin matan da take dukan kishiyar ta zama da baki. ta zama azzalima mace ba ta da hakkin da za ta da kishiyarsa duk yadda kishi ya kama a yi kishi har da kuma ta kuma kishi za ta zama lafiyar ta idan ba su tare jiki shi yasa idan kara kotun alkali alkali na iya fitar masa hukunci ta da su da eh, umar hada istihadahu fala yanfaq أو فهمك عن الحديث الذي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وما وما جاء بين هذا بين هذين الحديثين آه يكون مستقر لدينا ولا هناك شيء hadisin da yake alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasidin yana magana sunnar halifofi guda ba abin nufi duka abin da Abubakar da Umar da Uthman da Ali suka yi baki a kai su Usman bin Affan baki amma abinda Umar kadai ya faɗa wanda sauran uku abinda Abubakar kadai ya faɗa wanda sauran uku bai zama sunan da Rashid Assalamu alaikum wa rahmatullah idan mutum ya auri mace da take da ciwon aljanu bayan ya sanya tana da shi zai iya sakinta saboda wannan ciwon to ya hukuncin haka yake in zai iya ko ba zai iya ba kasancewar mutum ya san mace ba ta da lafiya ya aure ta ba shi ke nuna daga baya in yadda ya kasa jurewa ya wata ta yana da laifi ba sai dai kawai ce ya rashin kyautawa amma ba za ka ce haramun ya aikata ba yan har mutum ya san ba ta da lafiya ya aure ta to kaga sai ya ci gaba da hakuri da ita haka zuwa lokacin da Allah zai ba ta lafiya in ya sake ta kuma ba za ka ce ya aikata haramun ba jurewar yana da lada da rashin jurewar idan ya sake kuma ba za ka ce yana da zunubi ba hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullah shi mutum na iya sa wa kansa suna misali Abu Rukana ko makamantan su irin abu ubaida ai dan ce abu ubaida to ai abu ubaida din ai alkuniya ce amma sai dai ka ce ubaida din idan ka sa ubaida din ko kuma idan ka sa rukana din kana sha'awar haka ba ga halitta ba da annabi ya cire sunayen malam ina ina tambaya ne kan samari masu alfaharin wasu kan kama kansu daga zina ko za su yi aure ba amma su da kansu kan tada hankalin kansu har da da mani da kansu shin wayannan mutane na kan akwai matsayin su in mutum yana da hali so ake yi aure in baya da hali saboda yanzu shi dan makaranta ne bai kammala makaranta ba lantana ya fara aiki ko baya da sana'ar yi da zai iya rike mace to sai ya rinka yin azumi domin azumi ya rage masa yawan sha'awa amma mutum ya ce ba zai aure ba tare da cewa yana da halin yi to wannan kuma ya tabbatar ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi malamin da ya da ya halatta kuma ya kai rago da a shari'a ya halatta sun shi an tsarin aure bidiya ne ko sunna ne a malikiya ne suke maganar cewa rago ne ya da sannan in ba samu ba tunkiya sannan dan akuya sannan akuya ta mace sannan namijinsa sannan ta matarsa sannan rakumi shi ne dai na karshe su abin da suke kallo nau'in dabba din amma waɗansu malamai suka ce a'a su abin da suke kallo girman dabba din amma dai duka da ya ruhin al'amari shi da manzo Allah ya layi ne da rago to tunda ko annabi za rago lalle zai fi amma ba shi ke nuna sauran ba su halatta ba ya halatta kai da sauran ma sai ko magana me abin da taron daurin aure bidiya ne ko suna ne taron daurin aure ba za ka ce masa bida'a ba amma kuma karka wajabta shi dan me yasa ba za ka ce masa bida'a ba ana bukatar shaidu wajen daurin aure mafi karanci su ne biyu adalai yan sun fi biyu kuma ba iyakance adadi ba ce kasu kai kaza sai dai yawanci mutane sukan kallafa a kansu abin da yake shari'a ba ta kallafa musu ba abin mutum goma za su iya yi mutum ashirin sai ya kasance sai an haɗu wajen mutum dubunnai duk mutane su bar kasuwancin su su bar aikin su daga nan gudun su tafi daular aure mai duguri ko su tafi abuja ko su tafi kano ko katsina ko sokoto a kona mai a bata lokaci cikin abin da in mota ɗaya ta je aka ɗauro auren ya ɗauru ko kuma na can ma kawai suka tsaya ya ɗauru to amma abin da zamu lura wannan ba duk galibi yanzu muna yin sa ne dan alfahari sai ai taron wani ɗauran auren wani ya fi jama'a ai gidan su wani kan ka yana da jama'a wannan kawai ake kallo babu Allah wanda wannan gaskiya ba shi ya kamata a kalla ba daura aure ko mutum nan suka haɗuwa ka daura aure shikenan yaso nawa za a zo a taru dubban mutane a daura aure kuma auren bai karko bai lalace idan Allah bai ga dama sun yi albarka cikin sa ba da aka sai mu bi abinda ba za mu wahalar da kanmu ba sahabbai sukan daura aure a Madina su yi aure annabi ma ba su ba su labari ba Jabir dan Abdullahi da ya aure bai sanar da manzon Allah cewa ka zo wurin daura aure ba sai ba an gama kwana biyu Jabir ya ga manzon Allah ya ga turare jikin Jabir irin turaren da angwaye suke sawa yace me ke faruwa ne yace aina na aure manzon Allah yace budurwa ko bazawara ya ba shi labari shi wanda ya aura bazawara har zuwa karshen labarin da almuhim ba a ce manzon Allah ya san dauran auren ko an gaje shi ko an ba shi invitation zai zo cewa ka aure ko kai ba kuma da a ce laifi jabiri ya da manzon Allah bai fadakar da shi ba amma yanzu galibi idan mutum baka je dauran auren sa ba sai damu sama in ya faɗa maka wanda yake yi maka addu'a ya fi zuwa muhimmanci ce to Allah sanya albarka a tsakanin ku Allah ba ku rufin asiri Allah ba ku ƴaƴa na gari da zuriya ta gari wani kuma da kai wasan na da da zaka biya kuɗin mota daga nan ka je Kano ɗauran auren ka dawo ko da baka ce komai ba ko da ka je baka samu fatihar ba kai dai ka je wurin an ganka yan bidiyo kyamara kuma sun ɗauka to kaga wannan ya kamata a hankali a hankali da ana gaggara ana fahimtar da mutane don su gane hmm. wato wannan shi wasu a cikin kun da Allah ba a taruwa wani da tsara a idan suka ce wai bid'a ne wannan su ma sun ji kuskure da yake nufi da suna bid'a har yanzu ba ka yi duka rashin din bid'a sosai dan ka faɗa ka har yanzu ba ka fito da mai bid'a ba akwai masu kuskure ko da zan abu sai bid'a ne sai bid'a ne wannan kuskure ne ba an ce a yi shaida ba da wani aure wa qimu shahadata lillah ko tsayar da shaida dan Allah a mu dinnan lafazin ba ya shafi mutum nawa uku zuwa abin da ya sama ba a yi musu adabi ba amma cewa a kallafa wa kai a yi ta tashi daga gari zuwa gari wannan shine nake gani ke kasa a fadakar da mutane amma yanzu nan gari da kowa an tashi daga tsallan wurin misali ko ana tashi daga karatun nan maza daura wuri ana ce jama'a Allah na san da ku bayan mun gama sun da cewa ga daura wuri sai a ce bid'a ne ai taruwa ka sai kowa an kore sai mu tsaya daga ni sai da <laughs> kariya da tsakani da Allah zamu ce na gida ne <laughs> abin da ya kamata in wasu kan laifi na sai ce nan wa abin kamar yadda can ta ba cikin haramun cin cin goro ma zai iya zama wa haramun kasancewa cin goro yana cutarwa yana cutar da lafiyar mutum kuma baya amfanar wasu a sami kwararren likita da zai mana bayani in dai ya tabbatar mana goro na cutar da dan adam shi ma sai zama haramu ka likita ne <laughs> na sa ko wannan wa daga cikin malamai a Kano ya ba da fatar ba za su gora ba haramun da kin da na cutarwa amma ni ban samu wannan tabbacin daga wajen likita bane ya an fahimta abin da zai hana a haramta Allah kuwa wani ya amfani ka gora kawai daga da an gare ya daga gani yana illa da dukiya a to ka gani kama to kun ji ba ba da jawo domin aliya yana illa da dukiya wato yana da kafayan mai karfin da suke ne to ya kamata a kauce masa gaskiya tsakanin da Allah ya kamata ha a kalmar fasu da yawa ko likita ya sake faɗa mana ina da dai tafi kana cin gora ne shi yasa zaka to ci gaba mala assalamu alaikum mata ne cikin ta wai ba a daukar azumi da shi ba a shan ruwa da shi ya halitta gane da auren sosai da sosai amma kai ban fahimci kan goro sosai ba ba a dauka da shi ne ba a daukar azumi da shi na ramadana o na dauka baya yi ne da ba ma'ana shi bai yadda da ganin watan jama'ar gari ba ko yake dauka ta shi daban kuma yake ajiyewa ta shi daban a wannan bai kai matsayin da za ta yi a raba aure ba da kawai suna ce za a raba aure ba nana ganin kuskuren daukar da yake da ajiyewar da yake sai masa wazi da zai gane amma ba za ta yi a raba aure ba dan wani me zai ana ba musulmi ba ne da abin yi sallah to shi ne da ba haramun ne yana da wata suwa ko wani tawili game da wannan daukar azumi da ajiyawa fa akwai suwa da dama da mutane suke da ita wanda duk malamai sun yadda mai suwa ko tawili ba za ka kafa shi ba don yana da wani abu mai jalwaye da kamar wanka wanda tura masa shi shine yake da wahala daga cikin su har waɗanda suke ganin ba su ɗauka tare da mutane ba farko dai me yasa ake kai 29 yau sama da shekara 40 ya idan wannan shubha ne na biyu mun fa za a ce an ga wata din nan a Najeriya ka'idar da watan dai za a gaisu ne daga shida da minti goma zuwa shida da rabi kafin bakwai dai duk wanda zai gaisu ya gama ganin sa to ko in a gaisu shi bakwai bakwai zuwa da minti biyar duk inda kake son ka aika da sakon ko tana me zai yi haka ne ko ba ka wani ba to amma ba za a baka labarin ganin wannan ba sai karfe ɗaya dare ka tashi daga waje to kaga wannan su ba a wurin su wanda suke hana su yadda abu na uku kuma sukan ce za a ce an gan shi jiya ladi a'a ba wai da cewa ba jiya da magariba din a ce an ga wata yau za a tashi da azumi ba jiyan ba kai yau litinin za ka je ka neme shi kai ta nema ka rasa shi ya aka ya ta jiya yau giftowa to kaga wannan duk menene subhati to akwai subhar kuma idan ya fito da asuba a zo kuma da yamma kuma a ce an ganci bayan an ganci da asuba a ganci da yamma akwai subhar kuma kamar wani abu da ya faru gana a Najeriya shine wato sai ya zanto gaba ɗaya duniyar musulunci ba wanda ya ɗauki azumi tare da mu sai Libya amma duk sauran duniyar musulunci su ɗauka tare da mu ba to kaga wannan ma sai wani ya kalli yadda duniyar musulunci take gaba ɗaya a ganan ne kawai aka ɗauka misali bugu da kari waɗansu suna ƙara da cewa za ga an ɗauka a nan najeriya sauran ƙasashen makwabtan mu na irin su nijar kamaru chadi kotono a wato benin kenan da togo da ghana duk su ɗauka ba to ya ake yin haka ka waɗannan dukkan su shubuhat ne wanda mutum wanda yake ba wai ta'amuli yake da karatu da gobe ba za ka iya ture masa wannan cikin ruwan sanyi ba to saboda haka wannan zai hana ka kafa shi ba wani nasi da yake yan da wata da asuba ba zai fito da yamma ba babu shi su ha ta gaba kenan ita ce shi ta garko ta shida mu zo duk garar mu shine duk ramadan din 29 ne amma da shawwal da zulqa'da 30 30 suke kawai da kalandar Najeriya haka 30 30 to bana din ko da an dauki likida da zulhijja 30 30 tun da mutanen makka mun samu bambancin kwana biyu tsakanin mu da sallar su kaga lissafin ba zai hadu ba matsalar da ta faru ko da suna ku duka guda biyu yayi ashirin da tara nuna mai 30 30 gaba ɗaya kaga zai wahalar wannan to matsalar da za a samu a ce ga shi yau alhaji suna arfa ko kuma mun ko muna nan mun zamu yanka ragon wannan kan ba kalaman matsala ba ce duk waɗannan menene shubuhat waɗannan matsalolin sun taso wani fafa a Kano kwarai da gaske to amma yanzu dai akwai yan uwa malamai da suke zaunawa suna son su fitar da wani jawabi ba in ma sauran jama'a ko sauran malamai ba za su yi su ba da haɗin kai ba alal kalli ahlus sunna su bayar da wani jawabi nasu sai su ga abin da suke ganin kokarin su ijtihadin su fahimta su da aya kaza hadisi kaza ga inda yake su kuma ga abin da za a yi amma matukar ba a yi wani abu daga nan zuwa layi to za a samu rudani a kasar nan wanda ba taba samu dan gwamnatin kwana biyu ai ba wasa bane gwamnatin ko ranar arfa to ni dai azumin ranar arfa nukan fahimce shi a ranar da suna arfa sai nan kana azumi amma ba kowa arfa sai azumi ya zama ranar arfa kenan ba kowa a arfa sai nake da azumin ka a da akwai rikici akwai rikici ne yawan gaske domin mai arfa din shine ranar ita tsayuwar wannan duk ina kira malam da wasu an yi wani abu ba wallahi malam da wasu sai sai an yi wani abu sai an a tara malamai muna kan yi jawabai mu dai kan gudun muna tunna namu kokarin to lokacin zai isa har mu gama mu tuntubi sauran yan uwa muna sha'awar ba mun gama mu tuntubi sauran yan uwa ko mu tuntubi manyan sarakunan mu na na musulmai na nan kasar ba wai kawai na nan gurin ba haka na kasashen yarabawa wanda muka san musulmi ne za mu tuntube su mu ce to mun ko ga abin mu muka fahimta idan sun da sun fito sun wuce ga wato idan ka fito ba kaga ba za ka yi addini ba dole a yi wani abu guda daya to ita fatawa irin wannan da kuke gani tana da hatsari kwarai da gaske duk abin da ya shafi layya azumi arfa juma'a waɗannan ibada da take cewa jama'iyya ibadoji ne ba mutum kaɗai ke yin su ba jama'a ke yi to fatawa kan irin wannan ya fi kowanne nauyi ko ka fahimci wani abu ni a yadda nake fahimta shine ba zan fito fili in faɗe shi ba zan karmi rigima da jama'a na yi sabota Allah ni kaɗai da kayana sama da ka kawo abin da wani ya maka raddi kai kawo wani raddi ku fata lokaci ku yaga jama'a kuma a yi ta tafiya a cikin wani rudani tsakani da Allah ni dai ba na riga na san ina Saudiya lokacin da aka ce kaza kaza kaza na dace na yi waya gida nake iyali na suke fada mun za su yanzu ce to mu dai kan ga kar ku yanka kar ku ku za ku yanka mana raguna ranar da za a yi arfa mu dai kan muna arfa ranar yau ba za ku yanka ba ni ba ina taɓa hukunci ta iya gama ni ta ce wallahi ba wanda zai yanka mun rago a gida da sunan layya bayan ni ina zai a arfa ba zan yi kaza a ba zan ce ba yi ba bayan wato matsalar wallahi ta yanta tsaye haika an warware ta tsakani da Allah ta fatawa ce jama'iyya bai kamata ka cewa mutane kaza ba amma ne na ba da shawara Allah kalli a kowane gari a samu wata matsaya in zai yi a haɗu dukkan musulmi ahlus suna da kuma sauran in kuma <laughs> in sauran su yake da ai a kalli ahlus sunna su fitar kan hukuta dan jama'a suna zuwan saurare da su bi ne malamai za ko wannan takardar da gani gaba na zaɓa yake na sun zuwa ake ajin mai zanci kuma a yau na tsaya ne wani magana akan wannan to kasafin ko sai ya game kasan nan cikin kankanin lokaci to daga nan ne wani malami zai ji damuwa dan ne to sai maka to amma ba shi lokaci ku tattauna da shi ta yadda ba ka ba shi dama ya maka ba ina fata kun fahimta yau insha Allah wani muke sare assalamu alaikum haka muke sare insha Allah kamar yana kace bai halatta bai halatta ba zama ce ta nemi saki ba da dalili ne karfi ba kuma aka ce namiji ya iya saki matarsa kawai in yaji baya son ta ba ta da wanda dalili ba to ita ma matan ta iya nema ba ta wanda wani dalili mai karfi ba tunda shi ma ne nema ya ba mu shiga irin rudanin nan na neman yancin mata na babu gaira babu dalili wai su mata din nan halittar kare ko halittar Allah to yi musu hukunci yace kaza kai kuma kace baka yadda ba a wurin wa zaka je ka neman musu yancin kaga in neman yancin mata abin da suke manta kenan kuma duk sai su manta da wahalar da mata suke cikin shi da wurin shirme da ba zaluntar da ake mata ta su manta da wannan su kansu su zalunce su ci su amma duk su fita daga wannan a ce ba yancin matar sai matar ta fahimci yancin kawai shine da fito su da abin da dama kaga wannan kuma ya zama yaudaran mata ke da ba yanci ake so a basu na ga ce ma na ga ce yau a ce idan mutum ya saki ukun nan su iyayen kamar da aka yi bani suna da matsala na musulunci saki uku tun kalma da ya saki ne bane shi kuma zai ce ya dawo da ita sai suka je suka mata aure da wani yanzu ya hukuncin wannan auren suka ai ba za ka yi suna da laifi ba tunda iyakatan ilimin su kenan amma dai kan aure a shari'ance a hadisance in an daura da wancan ma an yi shirme ba wani ɗauruwa da yi tunda tana da mace laifin mahallin lazzawa ba ta zama mahalli ba a wannan lokacin tun daga iya wani a kakanta inda har yace ya dawo da ita a irin nan wurin sai a tafi kotu shi idan alƙalin ma ya masa malikiya sai a yi ta tafiya ana ƙarfafa kara har a je supreme court in ya za a samu wani alƙalin da ya lallata hadisai to sai <laughs> da wasu da wani kansa in kuma duk suka masa malikiya babu yadda iya shi dai kan nabiyan da zaka ce yayi zina batun da na kan fatawar wadansu malamai kuma iyakacin mukular ilimin sa kenan duke matsalar a mun ce ta karfe kina ina da sanyin hakuri haka sai sai gobe idan Allah ya fi insha Allah sai gobe akwai maganganun da ya kamata in yi amma dai zan ajiye su tun da san ka'ida ranar farko ba kowa ke zuwa ba ko maganganun ina da za su iya shafar kowa da kowa ba haka zan ajiye su sai gobe in na ga gobe ma da dan saura to in bari zuwa jibi